والصلاة والسلام على نبي الفاتح الخاتم السادس ناصر الحق بالحق الهدي إلى صادق الله المستقيم وعلى آله حق قدره من كتاب العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان رضي الله عن حلم المكتوم رضي الله عن صاحب الوقت أبي إسحاق رضي الله عن سيدي وشيخي ومولاي الملقب بكاكا القيرة alhamdulillahi wannan karatun zai kasance ne game da wani bawan Allah wanda yake da suna suna ce masa asadu sunna wanda mutum ne mai wani irin hali ba shi da buri irin cin mutuncin bayan Allah ko taɓa martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko taɓa martaban bayan Allah wannan shine aikin shi shine sana'ar shi wannan kuwa duk wanda aka masa shaida da wannan tabbas yana da mummunar shaida akwai abun da ya faru a kwanan nan akwai a bidiyo na shehu abul fatihi radiyallahu anhu wanda yake magana akan karama ta shehu ibrahima radiyallahu anhu wanda yace shehu ma ya faɗa mishi akan shehu ibrahima radiyallahu anhu ya karanta jauhara miliyan su miliyan sannan kuma bayan ya karanta sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya turo abu huraira abu ya gaya mishi cewa idan ya danki ƙasa ƙasar za ta zama masa kuɗi to ya to da wannan abin da yana ƙaryatawa a yana izgilanci da abin amma da farko tukunna za ku ji abin da yake faɗa su da masu kuɗi to za ku da kissar da zai kawo ita nake so yanzu in kawo muku ita wannan wato kissa ɗin tashi bari ku ji ita wannan wato kissar tashi yana so ya samu kuɗi sai yi jauhara miliyan su miliyan dala in an ce miliyan so miliyan nawa kenan miliyan su miliyan a ta yana lissafi miliyan su miliyan a ta yana lissafi da Allah miliyan su miliyan miliyan su miliyan nawa lissafin yake wai sai ya zo ya karanta jauhara miliyan so miliyan a taya da lissafi da Allah miliyan so miliyan a taya da lissafi miliyan so miliyan nawa ne miliyan sau miliyan a taya da lissafi da wani mu ci gaba da kunga don ya kiyaye mutuncin malamai sai ya gabari ya zauna ya karanta jauhara miliyan so miliyan wani ya ce biliyan da yake nan to kun ya karanta ah, so to a nan kamar yadda kuka ji abinda shehu abdul fatih radiyallahu anhu ya faɗa cewa a ah, shehu gibrim ya faɗa mishi ya karanta jauhara miliyan so miliyan to na farko dai ku ji miliyan so miliyan abin da yake cewa nan sai da yi minti ɗaya da sakon talatin yana lissafin miliyan so miliyan bai iya ba sannan a cikin almajiran nashi wani ya je lissafi sai ce masa miliyan so miliyan shine biliyan ɗaya miliyan so miliyan shine biliyan ɗaya ku ji wannan lissafin to shi wannan mutumin yadda kwakwalwar shi ba ta da lissafi haka ma baya lissafi a addini haka yake ma addinin hawa kawara kaga da shi da ɗaliban nashi da ufa ɗalib wal in aka ce miliyan so miliyan tiriliyan ɗaya zai zama abin ma da ya zo yana musawa bai san ma abin yaya yake ba to haka suke ma addini hawan kawara ba su da lissafi a cikin addini kamar yadda ba su da lissafi a cikin komai to ba su da lissafi a cikin komai kamar yadda ba su da lissafi a cikin addini a na sauti baya shiga ana amma za a ji to shikenan dai a yadda ya faɗa ɗin shehu radiyallahu anhu shehu abul fati yadda ya faɗa shehu gibrim ya yi shehu gibrim ya yi da farko su waɗannan mutanen wato duk abin da su basu sani ba ko abin da ya fi ƙarfin tunanin hankalinsu wannan abin ba addini ba ne a wajensu ko kuma wannan abin ba haka ba ko wannan abin ƙarya ne saboda menene saboda su kansu basu san ma wane ne mutum ba wane ne mutum mai Allah ya yi a mutum mai Allah yake nufi da mutum duk halittun Allah babu halittar da ta ɗauki sirrin Ubangiji sai mutum idan muka koma yanayin yadda Ubangiji ya yi halitta Allah ya halicci mala'ika mala'ika da haske Allah ya halicce shi ya halicci ruhin mala'ika da haske sannan halittar mala'ika da sa ruhin shi da motsin shi da komi kumfa ya kunne kawai kasance ne ya kasance da haske aka yi shi aka yi ruhin shi da haske ya fara motsi aljani Allah ya halicci aljani da wuta ne aka yi ruhin aljani da wuta aljani ya fara motsi halittan aljani kun kun to amma mutum fa mutum da Allah ya tashi halittar shi shi ma kun kun ne saboda Allah ya yi mutum Allah maɗaukakin sarki yana cewa lima kalaktu biyadi shi ba kun kun bane mutum ubangiji cewa yayi ya halicci mutum ne da tafin shi na kudara maluma suna cewa ubangiji sai da ya shekara ɗari da ashirin yana yin jikin annabi adam alaihi salam sannan yadda aka yi ruhin aljani da wuta aka yi ruhin mala'ika da wuta ya fara motsi shi ma haka ruhin mutum yake ba haka ruhin mutum yake ba mutum sirrin ubangiji ne Allah madaukakin sarki yana cewa a ah, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun fa iza sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi sai Allah ya ce faqa'u lahu sajidin wa nafaktu fihi min ruhi mala'ika ba ruhin ubangiji bane aljani ba ruhin ubangiji bane amma mutum fa shi mutum ruhin ubangiji ne shi kuma ubangiji dama ruhi ne to da Allah ya yi mutum sai Allah ya sa ma mutum ruhin shi sai mutum ya fara motsi shi sa ɗan adam yana tafiya ne da sirrin ubangiji to daga lokacin da bawa ya zauna a gaban ubangiji ruhin shi ya tsarkaka zuciyar shi ta tsarkaka to ruhin shi zai rinjayi jikin shi in ruhin shi ya rinjayi jikin shi duk wani sirrin ubangiji da yake jikin shi zai iya bayyana gwargwadon yadda zuciyar shi ta tsarkaka dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ai iza salahat salahal jasdu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasdu kulluhu to idan zuciya ta tsarkaka dukkan jiki zai yi haske duk wani sirri na ubangiji kuma zai bayyana a cikin wannan jikin shi yasa duk wani abu na mu'jiza ko na karama ko na wani abu wanda zai faru a jikin ɗan adam ba abin mamaki ba ne domin shi in aka ce a wali ya yi karama wannan wani abu ne wanda ubangiji yake girmama wali da shi ba wani abu ba ne misali idan muka koma ƙwar'ani ai in abu ya fi tunanin hankalinsu sai su ce ba daidai ba ne yanzu mu koma ƙwar'ani annabi suleiman alaihi salam ko ya yi wa almalau ayyukum ya'tuni bi ayyukum ya'tini bi arsha qabla an ya'tuni muslimin qala ifritu min aljinni ana atika bi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi laƙawiyun amin qala allazi indahu ilmun min kitabi ana atika bi qabla an yartadda ilayka tarfuka yana neman a tomai da gadon balkisu waye zai zo min da shi sai Ifiritu. shi aljani ne ya ce zan iya zuwa maka da shi kafin ka tashi daga nan aljani ne to amma sirrin da yake jikin wani mutumin da ya san ismullahi azim wanda ya tsarkaka ya fi wannan abin da yake wajen aljanin ya ce ni a shi ne a ibn barkaya asib ni barkaya ya ce ma annabi suleiman ni zan iya taho maka da shi kafin ka kyafta idanka saboda yana da ismullahi azim zan iya taho maka da shi kafin ka kyafta idanka nan annabi suleiman yana yaddan mishi da shi haka ta faru to daga inda aka ɗauko gadon zuwa inda annabi Suleiman yake tafiyar shekaru ne amma a kyafta ido an kawo da Allah in a hankali ne wannan hankali zai ɗauka to amma mutum ne kuma fa ba aljani ba mutum ne na zamanin annabi Suleiman waliyin zamanin annabi Suleiman ya yi abu an yadda amma waliyin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kumtun kai wa ummatin kujat lin Nasi? shi idan ya yi abu kuma abin sai ya zama ƙarya wannan ba waliyan ake kaskantarwa ba ana kaskantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne idan waliyin annabi Suleiman ya yi abu ya zama gaskiya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma in karama ta bayyana a hannun shi ba gaskiya ba ne sannan kuma Allah ya faɗa mana alqur'ani ko au kallazi mara ala qaryatin wa hiya kawiyatun ala uhushiya qala anna yuhillahu hadhihi qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa amata Allah mi'ata amin thumma ba'asa qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm balla Bista mi ata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wali alaka ayatan lin-nasi wanzur ila himarika kayfa nunshiduha thumma naksuha lahma wani bawan Allah ne ya zo wucewa kawai sai ga baitul maqdis ga lokacin da buntasir ya zo ya yaƙe ta ga ta ta rushe ta zama kufai sai ya ce wato ta'ajibi ne na mamaki ya ce ta Allah zai rayar da wannan garin bayan mutuwar shi ko yana tafiya ya gaji sai ya ga wani inuwa ya zauna yana zama kawai sai Allah ya kashe shi da Allah ya ɗauki rayuwar shi yana kwance a wajen can aka damai da rayuwar shi sai farka yana tashi sai aka ce tun yaushe kake nan wajen sai ce to ai ban fi kamar wuni ɗaya daga safiyan da na kwanta zuwa yamma ba ko kuma dai na gama daɗewa kwana ɗaya Allah ya ce masa shekarar ka ɗari a nan wajen kana kwance To abin da za mu ɗauka a nan shekara ɗarin fa da ya yi, babu wani abu da ya canja a launin jikin shi a shekara ɗarin. Ga abincin shi, icen a kayan da ya tsinka na fruit ɗin da ya taho da shi, babu abin da yadda ya tsinke shi a ɗanye haka yake ɗanye. Ɗan asir ɗin shi da ya taho da shi, yadda yake haka ya gan shi a wannan wajen. Saboda menene akwai abin da ake ce masa ƙabudu, akwai abin da ake ce masa basɗu. shi Allah ya riƙe masa tashi rayuwar ya an riƙe masa lokacin shi yana rayuwa da rayuwar wata alam sannan sauran mutane da aka sake musu su kuma suna rayuwa da rayuwar wannan alam ɗin da jakin nashi shi jakin ya mutu duk ya rididdige ya riga ya riɓe Sau an musu basdu amma shi an mushi ƙabdu. to shi akwai abin da ake ce ma basdu da ƙabdu, wanda in zuciyar bawa ta tsarkaka in sirrin Ubangiji ya bayyana a tare da shi ruhin shi ya fi ƙarfin jikin shi to akwai abin da zai yi sai a masa ƙabdu kai ibadar da za ka iya yi a shekara ɗari shi ita zai yi a kwana ɗaya wanda kai sai ka shekara ɗari kana yi shi ita zai yi a kwana ɗaya shi sa dan a shehu radiyallahu anhu shehu gibrima ya yi a jawharatul kamal ya yi ta tiriliyan ɗaya ba abin mamaki ba ne waliyin Allah ne kuma Allah ne ya buɗa mishi ba abin mamaki ba ne irin waɗannan abubuwa sun faru da yawa kuma Allah ya faɗa mana alƙur'ani kuma Allah bai ce daga kan waɗannan ya tsaya ba in ya faru a wani lokaci to aula da ya faru a zamanin manzon Allah aula da ya faru a cikin waliyan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan sannan kuma idan a yau ɗin nan da muke in an ce waliyin manzon Allah gashi anan fa shi abul fati bai ce ma a rana ɗaya ya ce ya yi wannan adadin ba a'a shi dai shi gibrima ya faɗa ya yi wannan adadin to yanzu abin da yake faruwa in an ce waliyai wanda Allah ya yadda da su ya ce la kaufun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun idan sun yi karama ba a yadda da ita ba to yanzu a wannan zamanin akwai wanda ba su yadda da Allah ba wannan ba rashin yadda da wannan rusa musulunci ne a wajen wasu domin yau akwai wanda Allah ma ba su yadda da shi ba ba su da addini akwai abubuwan da yake faruwa da su ko suna yin science and technology gashi nan ana yin abubuwa yanzu misali ga waya nan muna tare da waya a yadda na ji wani masanin kimiyya yana faɗa ya ce yanzu yadda muke cikin library nan misali sai na ɗauki waya sai na kira na kusa da ni in na kira na kusa da ni a wayan nan in na ce hello kafin ya ji magana a inda MTN ne network ɗin MTN na farko da yake nan eriyan sai wannan maganar da na ta shiga sai ya miƙa ma na gaba sai ya miƙa ma na gaba har sai ya je head office ɗin MTN da yake Lagos idan ya je daga nan su sai su turo sai ya sake biyuwa ta wannan wajen sai ya zo nan kafin ya shiga wayar shi ya ji magana wannan fa bai kai seconds ba idan na ce hello zai ji sai ya tafi daga nan zuwa Lagos sai a ji wannan fa kafirai ne ba su yadda da Allah ba ma ba su yadda da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam gashi sun yi nasu an yadda to amma in aka ce na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yi sai a kiyarda yanzu anan idan ka je ka samu mutumin da yake daji sai ka ce masa ai yanzu akwai wani abu ko wanda idan ka yi magana da shi za ka iya magana da wanda yake saudiya kana magana a take yana jinka zai ce in hankali ne zai yi amfani da hankali zai ce ba zai yadda ba ko ka ce masa akwai ai wani abu wanda kana magana da wanda yake Saudiya kana ganin shi yana ganin ka kana mai magana ga ka gashi yana cikin abin kuna magana Allah a shekara talatin baya ko ashirin baya idan aka zo aka faɗi wannan abin inda hankali za a auna mutane za su yadda ba za su yadda to amma gashi yanzu shikenan an ce wali wanda Allah ya yadda da shi ya yadda da Allah ya zauna a gaban Allah ya bauta wa Allah idan an ce karama ta bayyana sai mutum ya ringa karyatawa. amma ba wannan gashi wannan ya yadda da shi gashi wannan ya yadda da shi amma kuma bai yadda da wancan ba to shi addini ba hankali ba ne akwai hankali amma duk inda ya girma hankali imani ake aunawa da shi to bari mu ji ƙarashin maganan nashi sai mu ci gaba da bayaninmu. mu karanta jauhara 1 To... Afuwan ya. A ce yana lissafi. Miliyan ya karanta jauhara miliyan so miliyan. Miliyan so miliyan. Nawa ne? Sai ya gabari ya zauna to ya karanta jauhara miliyan so miliyan wani ya ce biliyan ɗaya kenan to kun ga ya karanta jauhara wani biliyan to da ya karanta jauhara wani biliyan to wai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya aiko al-Imam Abu Huraira bari ku ji yadda kissa ko kasa ba kace zama dinari sai zama dinari wato yau Gibril ma ya tuna mini wato sin da yake ciniki da shi kuɗi ne na manzo Allah yake ciniki da shi ba kuɗin sa bane yana yi yana ciyar da mutane yana kun gani wai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aiko wa shehu Gibrima sayyidina Abu Huraira da kuɗi ya zo ya bashi a ko menene ya ce daga nan gashi nan ko ƙasa ya ɗiba za ta albarka saboda haka shehu gibrima wannan ko da ya yi a duniya yana kasuwanci da kuɗin manzon Allah yake kasuwanci in ji abul fati ya ce da ku To wannan dai saboda rashin sanin addini da daƙiƙanci to kun ga abin da ya zama wani abin izgili ya zama abin wannan yanzu a nan wajen sai da yi dasi gashi shehu gibrima shehu abul fatai cewa yi shehu gibrima fa ya ce manzon Allah ya ce in ya danki ƙasa za ta zama kuɗi amma a nan sai ya ce wai shehu abul fatai ya ce wai shehu gibrima manzon Allah ya turo mai da kuɗi a nan sai da yi dasi to wannan haka halin shi yake a cikin komi haka ɗabi'ar shi take sannan na biyu dai kun ji da ba shi da lissafi ba haka a addinin ma yadda yake yadda ya ma lissafin nan hawan kawara haka yake ma addini hawan kawara to wannan dai a gurguje na farko cewa a muƙaddara cewa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko da kuɗin dasin da muƙaddara cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko da kuɗin to wannan duk yana cikin littattafan malaman sunna idan muka koma a cikin almuntazim na ibn al-juzi ya kawo cewa akwai abu zur'atul wanda ya ce lokacin yana yaro bai balaga ba sun tafi makka da mahaifinsa bayan sun je makka ya ce sai suka tafi madina suna cikin talauci na tsanani sosai kuɗin da za su ci abinci ba su da shi ya ce ya je ya ma mahaifin shi kuka mahaifin shi ya ɗauke shi suka je rauda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ga baƙonka ya zo ya rasulullahi ya ce sun tsaya akan raudan manzan Allah sai mahaifin shi ya sunkuyar da kanshi sai ya ɗaga kanshi sama kawai sai ga mahaifin a kan raudan manzan Allah ya dunkule hannun shi yana buɗe kuɗin sai ga dinari sai ya tambayi baban wannan dinaran fa sai ya ce ka san waye ya bani sai ya ce a'a sai ya ce manzan Allah ne ya bani ya ce a cikin wannan kuɗin muka ta cin abinci muka yi abin da za mu yi har sai da muka koma garin Shiraz wannan yana cikin littattafan malaman sunna yana cikin almuntazim na ibn al wannan gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bada kuɗin sannan as-safwatu safwa abul khair tainati a cikin as-safwatu safwa ya faɗa cewa shi ma ya je rauda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin yunwa sai ce ya rasulullahi ana daifukan laila ana daifukan laila sai koma jikin mambarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji ci sai bacci ya dauke shi bacci yana daukan shi a cikin baccin sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abakar a daman shi sayyidina Aliyu a hagun shi sannan kuma sai ga Uh, na abakar a daman shi na umar a hagun shi sai na aliyu a gaban shi ya ce a cikin baccin sai sai na aliyu ya zo sai ya taɓa mashi kafa sai ce ka tashi ga manzan Allah ya ce yana tashi sai zo gaban manzan Allah ya sumbaci goshin manzan Allah sai manzan Allah ya ɗauki gurasa sai ya bashi ya ce da annabi ya ban gurasan sai na ci rabin gurasan a gaban manzan Allah ko sai na farka bacci a jikin mambarin sai na ga ga rabin gurasa a hannuna wannan yana cikin safwatu safwa na ibn al-juzi wannan fa malaman ahlu sunna ne suke kawa yana cikin littattafai to amma saboda rashin sanin addini saboda jahilci wai wannan abin da shehu gibri mai ce manzan Allah ya mai shine abin dariya dan Allah idan a ce abin da hankali ba zai ɗauka ba ne da wannan da wancan wanne ne hankali ba zai ɗauka ba sannan har yanzu a cikin a a na Ibn Hibban da kuma al-Isaba fi tamyizi sahaba na Ibn al-Hajar al-Asqalani akwai Sharik a shariki bin kabashatan numayri yace ya je Baitul Maqdis tabi'i ne ya je Baitul Maqdis rijiyar Annabi Suleiman ya je yana jan ruwa a cikin rijiyar sai gugar shi ta tsinke ta fada sai ya shiga zai ɗauko gugan yana shiga cikin rijiyar sai ga ashe ba duniya bane aljanna ce ya ce sai ya ga wata bishiya ya tsinko ganyen bishiyan ya fito sai kama sayyidina umaru yana kama sayyidina umaru dalla dariya sayyidina umaru ya mishi sayyidina umaru sai ya ce na shaida wallahi abin da ka faɗa gaskiya ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin al'ummar shi akwai mutumin da yana duniya zai je aljanna abin da sayyidina umaru ya faɗa kenan ka duba fa tabi'i ne yana duniya ya shiga aljanna kuma ina ga aljannan a cikin rijiya kuma dalla aljanna a ƙasa take ko a sama aljanna a sama take amma gashi ya shiga ya ga aljanna a ƙasa kuma sayyidina Umar ya tabbatar cewa aljannan ya je ganyen bishiyan da ya tsinko sai sayyidina Umar ya karba sai ya sa shi a tsakiyan fallan alqur'ani tsakiyan alqur'ani na sayyidina Umar sayyidina Umar ya sa ya ajiye shi wannan ganyen da Sharik a bin Qabshatan Numayri ya zo ma da na Umar daga aljanna dalla inda hankali za a auna wannan zai ɗauka? to gashi nan Ibn hajar ya ka a cikin al'izaba izaba Mizis sahaba Ibn hibban ya kawo a cikin as sannan akwai a a abi makramata abi makramata in ka duba tariku Dimashik na ibn asakir ya kawo abi makramata cewa shi kuma wata rana yana tafiya ya shiga wata gonar inabi kawai yana buɗe inabin yana shiga gonan kawai sai ya ga wata mata sai ya ga hurul aini mata aljanna ya gani ya ga hurul aini yana ganin hurul ainin zai juya ya tafi sai ta kira shi ta ce ka zo ni matarka ce wance ga ta nan matar wane ne wance ga ta matar wane ne wance ga ta matar wane ne yana duniya ya ga hurul aini matan aljanna sannan kuma ya dawo tabi'i ne shi ma ya dawo ya zo ya faɗa kuma abin da ya faɗa aka rattaba shi aka rubuta aka ce abin da ya gani gaskiya ne yana nan a cikin tarihu dimash na ibn asakir wannan duk suna cikin littattafan malaman ahlus sunna wal jama'a dan Allah da cewa shi abul fati manzon Allah a shi gibrima manzon Allah ya ce idan yadda muke ƙasa za ta zama za ta zama zinari da kuma wannan wanda yake duniya ya je aljanna ya tsinko ganyen aljanna ya kama na umaru kuma ta ƙasa ya shiga aljanna. da wanda ya shiga gona ya ga matan aljanna ga su a duniya hurul aini dalla wanne ne fi rainin hankali rainin hankali gashi nan sannan kuma a bayan wannan a a ibni a cikin littafin shi majmu'ul fatawa mujalladi na biyar bari mu ji da shehu abul fati da ya faɗi wannan karama ta shehu gibrima da kuma ibn taymiya wa ya fi raina ma mutane hankali ibn taimiya abin da ya faɗa yana magana akan mutuwa azaba ta kabari ya ce da yawa ana ganin mutum ya fito daga kabari ana azabtar da shi mala'iku su biyo shi a wannan duniya su biyo shi ana gani ana azabtar da shi su zo su biyo shi su kama shi a duniya fa na lahira dan wuta fito daga wutan mala'iku su biyo shi su zo su kama shi su gan shi kuma na duniya suna ganin su dan wuta ya kubce wannan yana na a cikin majmu'ul fatawa na ibni taymiya sannan ibni abdul wahab a cikin ahkamu tamannil maut shi kuma shi ma ya faɗa yake cewa a, uh, ya kawo cewa akwai wani mutum wanda ya zo ya faɗa cewa wata rana ya zo daidai wani waje zai wuce kawai sai goni ya fito a guje daga cikin kabari kan shi zuwa fuskar shi tana ci da wuta bal bal bal wutar jahannama fa ya fito daga kabari ya fasa kabarin ya fito a guje ga jikin shi yana ci da wutar jahannama ga shi da wasu irin kaya na karfe ga can din jahannama ya zo yana cewa iskinil ma iskinil ma shi wanda yake faɗan shi wannan dan wutan ya fito yake ce mai shayar da shi ruwa ya shayar da shi ruwa sai wani mutum ya fito daga kabarin ya biyo shi a guje yana cewa la taskil kafir kakka shayar da kafiri kakka shayar da kafiri sai wannan mutumin ya zo ya ja ya kifar da shi ya faɗi ƙasa sai kama cin ɗin wutan yana jan shi ya koma ya shiga da shi cikin kabarin kabarin ya rufe wannan yana na cikin akamu ta maut na ibnu abdul wahab ya kawo ya gazgata ya tabbatar ya yarda da shi dalla zuwa ya suka fara ma mutane hankali kawai dan manzo Allah ya ce mashi Gibrima ya yi salatin manzon Allah jauhara manzo Allah ya ce in ka damƙi ƙasa za ta zama zinare sannan kuma mu koma wannan karama ta shehu Gibrima yau da take faruwa yau ga kuza dala kuza mece ce ƙasa ce ƙasa ce amma kana dankantan in ka ɗibo ta ta zama me wanda ba ka fai salatin ba baka yi jauhara ba wani ba bai taɓa salatin annabin ba kai wani ma bai yadda da annabin ba amma yau in yana damƙan ƙasar kuza shi kenan ta zama kuɗi sai ka a auna ta kai kuza kilanta in ka dunkule hannunka ka dunkule hannayenka zai shiga hannunka amma ta kai dubu goma kuma in lokaci tana tana iya zuwa farashin tefaka sannan kuma wannan karama ta shehu gibrima radiyallahu anhu dama shehu ne yana yankin maiduguri ne ko kuma lokacin da ya yi dama da yobe da maidugurin gari ɗaya ne to wannan abin da yau za mu ce wannan karama Allah ya tabbatar da ita a inda ya zauna ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan salatin domin yau akwai wani wani precious stone ko wanda ake ce masa californium yana nan a, a gram ɗin shi ɗaya gram ɗin shi ɗaya ka yi gogulin ka gani gram ɗin shi ɗaya a kasuwar duniya dala miliyan ashirin da bakwai ne gram ɗaya miliyan dala ba ma ta naira ba dala miliyan 27 wanda sai ka hada gram dubu kafin ya zama kilogram ɗaya sai ka hada gram dubu kafin ya zama kilo ɗaya wanda kilan idan ka yi haka da tafin hannunka aka zuba maka zai iya shiga amma idan nawa ne kuɗin kilan in ka lissafa zai baka biliyan tiriliyan zai baka sorry zai baka biliyan biliyan 27 na dala biliyan 27 na dala gram ɗaya miliyan 27 na dala kilogram kilo ɗaya zai baka biliyan 27 na dala wanda idan kana da kilan shi ɗaya eh, kuma yana nan a yankin maiduguri yana nan a maiduguri akwai shi a maiduguri a masana suna cewa abin da ya sa boko haram ma yaki mutuwa kenan saboda turawa waɗannan abubuwan suke ɗiba shi sa suke haddasa wannan rikicin wannan almustafa shi ɗan ƙasar yoba ne ɗan yoba ne abin da yake faɗa kenan akwai wannan a garin maiduguri yankin maidugurin zuwa yoban a ina shi mai wannan salatin manzo Allah a nan wajen yau in kana da kilo ɗaya na wannan kalfoniyon ɗin duk duniya ba baki mai ka. don ka fi ɗangwata kuɗi wanda wannan fa in kai haka da tafin hannunka zai shiga hannunka ƙasa ce kuma amma kana dankanta ta zama me ta zama kuɗi wannan karama ce ta shehu gibrima radiyallahu an da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin nan gashi abin da shehu abul fatayin ya faɗa gashi abin ya bayyana kuma yana nan to amma saboda rashin sanin addini da rashin sanin ya kamata da kuma kawai a'a shi ya shahara ya za a iya ci mutuncin bayin Allah ya shahara ya za a yi su taɓa darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan aikin su to wannan a takaice kenan wannan karama wanda Allah madaukakin sarki ya ba ma waliyin shi gashi nan Allah madaukakin sarki bayan mun tabbatar da ita a cikin shari'a da kuma yadda take a wajen malaman sunna da kuma idan guluwi ne guluwin da ibni taymiya yayi da wanda ibni abdul wahab yayi to yafi fa wanda gibri gibrima yayi sannan kuma gashi a zahiri wannan karama ta shi ma Allah ya tabbatar da ita Allah ya ƙara musu kusanci da sayyidina rasulullahi Allah ya ƙara mana ƙaunarsu a wannan a takaice kenan a insha Allah a za mu dakata a nan sai kuma sanda muka sake dawowa a rabbana tina fi duniya sanatan wa fil akhirati sanatan wa qina azaban nar wakiliya wakiliya wakilu anta allazi tasma'u ma aqulu kullu allazi talabtu minkal ajil fa inna ma akartu lam tuajil يا رب بالماه لتمه آثار ومه الذي قربه ونصر لطيف صليا على المقتار وآلي وصابه الأبرار حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك العزة عما يصفون والسلام على